Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صلِّ Masu saurare barkanku da haka kuma barkanmu da saduwa da ku a zangon shirye-shiryenmu na farko a safiyar yau Asabar. Da ni Sunusunti zan jagoranci gabatar muku da shirin. A cikin taskar tamu muna ɗauke ne da labarun duniya sannan shirye-shiryenmu na yau da kullum da suka hada da shirin muryoyin masu sauraro sannan shirin duniyarmu a yau. Bayan nan sai shirin mu leƙa Iran.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 ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraron labaran duniya daga bakin tahir amin rajiyola. ga labaran duniyan da farko ga kanunsu shugaba ra'is na kasar iran ya ce kasarsa za ta zama mahada ga kasashen brics wajen bunƙasa makamashi sannan za ku ji cewa shugaban kasar rasha ya ce son kai na kasashen g7 ne ya jawo matsalar hauhawar farashin kayaki a duniya sannan a najeriya kuma hukumar icpc ta gano kudade masu yawa a gidan tsohon babban hafsan hafsoshin sojojin najeriya tukur a abuja yanzu kuma ga cikakkun labaran shugaban kasar iran said ibrahim ra'isi ya bayyana cewa kasar iran tana iya zama mahaɗa ga kasashen ƙungiyar brics ta tattalin arziki wajen bunƙasa samar da makamashi tsakanin kasashen ƙungiyar kuma a shirye take ta ba da haɗin kan da ya dace don tabbatar da wannan manufar tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakaltar shugaba ra'isi yana faɗar haka a jawabin da ya yi a taron kasashen ƙungiyar brics karo na goma sha hudu wanda aka gudanar ta kafar sadarwa ta yanar gizo a jiya juma'a shugaban ya ƙara da cewa tare da arzikin da allah ya huwa cewa kasashen ƙungiyar brics suna iya wadatar da juna a bukatunsu na yau da kullum da kuma bawa juna irin ci gaban da kowace ƙasa ta samu daga cikin kasashen kungiyar na ci gaba a bangaren ilimi da fasaha kasashen kungiyar brics dai su ne brazil rasha india china da kuma afirka ta kudu kuma gamayyan kasashen suna da kashi 40 cikin 100 na tattalin arzikin kasashen duniya shugaban kasar rasha vladimir putin ya bayyana cewa halayen kungiyar g7 ne ya jawo hauhara farashin kayaki da makamashi a duniya ba yakin da rasha ta fara a ƙasar ukraine ba tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakalto putin yana fadar haka ne a taron kungiyar brics karo na goma sha hudu wanda aka gudanar ta kafar sadarwa na yanar gizo a jiya juma'a shugaban ya kara da cewa matsalar hauhawar farashin kayayyaki ba ta yau ba ce matsala ce wacce kasashen g7 musamman kasashen turai da amurka suka jawo ta sanadiyar munanan tsarin kudade da tattalin arziki da suke aiwatarwa tun shekaru da dama da suka gabata kasashen duniya musamman kasashen amurka da kuma turai suna fama da matsalolin hauhawar farashin kayaki musamman na abinci wanda ya tashi tsakanin kashi 8.6 cikin 100 zuwa 9.1 cikin 100 a cikin 'yan watannin da suka gabata kasashen amurka da na turai dai suna ƙoƙarin ɗorawa ƙasar rasha laifin halin da kasashen duniya suka fada ciki na hauhawar farashin kayayyaki musamman abinci a duniya saboda yakin da ta fara a ƙasar ukraine masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran kasashen ƙungiyar brics ta tattalin arziki a taron su na goma sha hudu sun buƙaci kasashen da abin ya shafa su warware matsalar shirin nukiliya ƙasar iran wacce aka fi sani da jcpoa ta hanyar tattaunawa da kuma diplomasiyya daidai da yadda ƙudurin kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya mai lamba 2231 ta amince kamfanin dillacin labaran ip na ƙasar iran ya nakalto ƙungiyar tana faɗar haka a jawabin bayan taro na ƙasashen ƙungiyar karo na goma sha hudu wanda aka gudanar ta kafar yanar gizo a jiya juma'a labarin ya ƙara da cewa brics har ila yau ta buƙaci a warware matsalar koriyoyi guda biyu ta hanyar tattaunawa tsakanin bangarorin biyu ko kuma tare da shiga tsakani na wasu kasashe da kuma kawo ƙarshen makaman nukiliya a yankin kasashen ƙungiyar brics dai suna da karfin tattalin arziki mai tasiri a ƙasashen asiya tun shekara ta 2009 sannan ƙasar iran ta halarci taron ƙungiyar ta brics ne bisa gayyatar ƙasar china tare da wasu ƙasashe wa'anda ake kira brics plus banda haka jawabin bayan taron ya amince da kasar iran ta zama kamar ƙasa wacce za ta iya zama mahaɗa ga ƙasashen na ƙungiyar brics wajen bunƙasa tattalin arziki na ƙasashen ƙungiyar hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta najeriya icpc ta gano kuɗaɗe masu yawa da aka ware don sayar makamai don yaƙar ƙungiyar boko haram a gidan tsohon babban hafsan sojojin ƙasar wato janar tukur burtai mai ritaya a abuja shafin yanar gizo na labarai sahara reporters ya nakalto majiyoyi da dama wanda suka tabbatar masa da labarin kuma ya kara da cewa hukumar ta sami naira biliyan 1.85 a gidan burtai a ranar alhamis da ta gabata labarin ya kara da cewa jami'an hukumar icpc sun fada cikin gidan ne wanda yake yankin wuse kusa da jami'ar karatu daga nesa a ranar alhamis da ta gabata hukumar ta tabbatar da cewa kudaden suna daga cikin makudan kudaden da gwamnatin shugaba buhari ta ware don sayan makamai saboda yakar kungiyar 'yan ta'adda ta boko haram a arewa maso gabacin kasar labarin ya kara da cewa da farko dai jami'an hukumar icpc sun fada gidan ne bayan sun ga kudade har naira miliyan 850 sannan suka kama wani wanda ake kira kabiru salihu wanda ya yi sanadiyar gano sauran kudaden Wanda haka hukumar ta kwace wasu kadarori wanda suka hada da motoci bmw da kuma g-wagon wanda suka kai naira miliyan 450 kabiru ya ce masu na burtai ne kafin haka dai a cikin watan maris na shekara ta 2021 ne baba ga namun guno mai bawa shugaban kasa shawara kan harkokin tsaro ya ba da sanarwar cewa biliyoyin naira wanda aka ware don siyan makamai don yaƙar boko haram sun bace masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. To madalla yanzu kuma za mu shiga cikin tuskar shirye-shiryenmu na yau da kullum inda za mu fara da sauraron shirin muryoyin masu sauraro tare da Hassan Barka. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Barkan kurar haka da kuma sake kasancewa da mu a cikin wani shirin na muryoyin ku masu saurare ba tare da bata lokaci ba malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Radio BOH Hausa ina muku fata alkhairi ina gaida dukkanin ma'aikatan ku. Kai eh, sako daga Maman Shafi'u a nan gada aga da shugaba na fada himma matasa. Ina gaida abokanai na yan ra'ayin zuci musamman zuwa gare shi shi da tayar ra'ayin zuci musamman zuwa gare shi shugaba na ra'ayin zuci Ilyas Mai Shago. Ina gaida dukkanin mambobi na himma matasa. Ina musu fatan alkhairi da kwai ma'abutan sauraron radio BOH BOH Hausa a nan garin Agadez din da suke na musu fata alkhairi da kwai baban namu Alhaji Isu Dila mai nama yana mai fatan alkhairi da dukkanin masu sauraron BOH Hausa yana musu fata alkhairi a tashi lafiya. Assalamu alaikum rediyon jamhuriyar musulunci ta Iran a sunana Gwani Lawan Ali madan a Tunda da kasance yau ku bani dama na tura sakon gashe-gashe na zuwa ga 'yan waka abokan arziki musamman irin kadora da gaga dan fulanin warji a Ismail Musa Diryan Fulani Bilyaminu a Gwarmaji da Yawala Sani ta kai ina da Awal M Jali ta kai ina gaida Mutaka MTP Shau ina da lokacin masu turo ra'ayoyinsu gidan wannan wannan rediyo mai albarka hassan barka kai ma na gaida ka daidai wannan lokacin ah, da ma yan kungiyar mu na muryar talaka reshen jihar kano da ma na kasa baki daya a ku gani lawan ali gamadan na kiraye ku daga nan garin gamadan tewa na unguwar ciroma tun za ku tashi lafiya Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu gidan rediyon Hausa BOH Tehran Jamhuriyar Musulunci Iran barkan ku da wannan lokaci da fatan kuna cikin koshin lafiya ina gaishe da ma'aikatan wannan gidan rediyo baki ɗaya da masu sauraron su. To a yau da ke juma'a ce babbar rana zan aika sakon gaishe gaishe na kasancewar gobe a ƙarshen mako kamar yadda aka saba zan aika sakon gaishe gaishe na izuwa babban jagoran mu abin zalunta a abdul jabbar shak muhammad nasir kabara hafizahullah allah ta'ala ya kubutar da shi daga hannun azzalimai albarka annabi sallallahu alaihi wasallam sannan a nan birnin yamai ina gaishe da malam jamilu muqaddam sannan na garzaya a unguwar sitekes na gaishe da kakakin kadiriya alhaji abubuwa amma agadas idan na garzaya garin agadas na gaishe da kadirawa masoya a halil baiti sannan ina gaishe da dukkanin daukacin yan ashabul kafi na fadin duniya tare da jinjina gare su da addu'o'i da masoya a baiti baki daya ina gaishe da masu sauraron wannan gidan rediyo mai albarka da fatan za a yi hutun karshen mako lafiya mai magana ibrahim bashir allah ya biya hawa iju daga nan birnin yamai jamhuriyar nijar wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu gidan Radio Iran. Mai magana Hassan Laji Omar daga birnin Magaram na Jamhuriyar Nijar. Da yake muna ƙarshen mako ne ina so ku bani dama zan gaida yan uwa da amana arziki. Da farko ina gaida mai gabatar da shirin Malam Hassan Barka. Ina gaida Isuhu mai gyaran salula a babbar tashar da Magaram. Ina gaida Yahya mai gyaran salula a babbar tashar da Magaram. Ina gaida Usaini Alhaji Omar wanda yake birnin da Magaram. Ina gaida haɗari mai kwamfuta ina gaida isu maɗattai sunusi maɗattai ina gaida soja mai adaidaita sahu wanda yake bakin likita gari ina gaida dukkan ma'aikata na sashen hausa na muryar iran mai magana hassan laji omar daga birnin da magaram na jamhuriyar niger assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu boh hausa jamhuriyar musulunci tehran mai magana sa'adu isa jamhuriyar nijar jihar taraba wai tediya da yake mana karshen mako za mu gaida yan uwa da amina arziki da farko ina gaida shugaban wannan shiri hassan barka da abokan aikin shi ina gaisa na agwa mai fati bakin ofiyar da magara ina gaida isu madattai ina gaida na yusa dan turawa mazaunin kasar burkina faso ina gaida lawali ibrahim da ke lawaye cediya ina gaida salisu kusa da ke lawaye cediya ina gaida da harashi da ke kasar burkina faso ina gaida babban yayana da ke kasar cote d'ivoire mal nasiru ina gaida abuta muhammad da ke kasar cote d'ivoire ina gaida salu abu da ke kasar gambia mai magana sa'adu isa jamhuriyar nijar jihar tawa lawo ce na gode boh hausa a tashi lafiya Salamu alaikum BOH Radio muryar jamhuriyar Iran. Mai magana da ZP Ibrahim Rugar Malam Shagaru Loko Gamin daga Sokoto a tarayyar Najeriya. Zan yi amfani da wannan damar don in isar da sakon gaisuwa ta zuwa ga abokaina kamar haka. Yakubu mai aski ba daraka da Sanusi Madattai da Magaran da Ibrahim ɗan Autan Zamfarawa da Ahmad Ladan muryar talaka da Hadabi mai kwamfuta mai yama Kadura Digaga dan Fulanin Warji da Tsoho mai albarka Nijar da kamar Ilyasu Yakubu Digawa da sauran masu tura sako ta wannan kafa taku Allah ya bar zumunci BOH Radio ku tashi lafiya mai gaishe su na Zifi Ibrahim Rugar Malam shagallako Gamin daga Sokoto a tarayyar Najeriya sai an jima. assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh radio tehran jamhuriyar musulunci sunana muhammad dan bari shugaba na fada mazajen laganya mai nijiyar muna cikin karshen mako filin gashi gashi dubin gaisuwa da fata alheri zuwa ga shugaba abokin tahiya hassan barka akwai tsoho mai albarka akwai na agwa mai baci akwai abokina na kaina sarkin aiki rabiu duk na daga nan hamar ali dubin gaisuwa da fata alheri zuwa gare akwai a mai kwamfuta tsohon abokina kenan dubin gaisuwa da fata alheri zuwa gare shi akwai dan fulani warshi akwai mai shayi garkin da wura allah ya sa mun je mu sha shayi dubin gaisuwa da fata alheri zuwa gare akwai isu maɗatai akwai yakuba maɗatai amma da shi duka yan maɗatai ana gaida su akwai abokina shugaba na rabe mai aski duk tamfo dubin gaisuwa da fata alheri zuwa gare su gaba ɗaya gaba wanda suke biye da mu sau da kafa yan interior exterior duka kowa da sunan shi sunana muhammadu dan bari bari shugaba na fada mazajen ganya mai nija Assalamu alaikum warahmatullahi radio taron musulunci da fatan kowa ya tashi lafiya. Bari mu miƙa saƙon gaisuwa mu ga abokanan arziki na nesa na kusa. Da farko dai muna magana da Muhammad Usman dan Nijar mazaunin Port Harcourt jihar Zandar nake. To da farko dai kai kanka Hassan Barka muna da saƙon gaisuwa zuwa gare ka. Da Samariya Haruna Idris Mujijirgi Tudun a Lawal Dan Madan da sanusi maɗatai abdulaziz firezi da kowa da kowa wanda yake cikin gidan nan yana gaishe da shi assalamu alaikum muryar jamhuriyar musulunci ta iran suna na siraji haruna wanda aka sani da letora da magaram jamhuriyar nijar zan yi saƙon gaishe gaishe na ƙarshen mako in kun bani dama asan barka ina fatan alkhairi da ku da ma'aikatan ku na radio iran ina fatan kun ne lafiya kuna cikin ƙoshin lafiya masha Allah ina gaida isuhu madatai sunushi garin madatai da zaman takasimu to shugabara mai aski dukkan sa'anan da makaram jamhuriyar Nijar akwai malama dala akwai nafisa ina musu fatan alkhairi akwai fatima zara ina mata fatan alkhairi anan da makaram akwai alhaji lawali tati gidan madara akwai usaini sitar kasuwar kwalliya akwai abdulrahman wanda kasan da Abroki biya anan birni da makaram akwai dj alisto anan ina mai fatan alkhairi eh, kuma akwai aboki na eh, abdulaziz Frezi ingo share akwai murtala mt ina mai fatan fatan alkhairi kuma akwai kadoro riga ga dan mutanen warshe tahir yam tahir jambulo kano najeriya eh, musa hadana asuba kashe mai sauko ina mai fatan alkhairi sumayya ina mai fatan alkhairi masha allah na koma agaras akwai abokina alkasum agaras akwai ilyas agaras ina mai fatan alkhairi akwai zakin laf ina mai fatan alkhairi masha allah akwai sidar dan fulani har dan fulani dukkan asu anan da magaram jamhuriyar niger daga karshe da kowa da kowa nake gaishe shi suna nasiraji haruna wanda aka san da letora da magaram jamhuriyar niger a tashi lafiya assalamu alaikum radio rediyo ta mai magana mamman lawali mai dawa a jamhuriyar nijar a birnin agadas kamar yadda kuka saba ba mu dama mu yi gishe gishe ga abin arziki ina fatan zuma za ku bani dama ina geda abdullah malohiya a jamhuriyar nijar a birnin agadas ina geda sani haro banda a jamhuriyar nijar a birnin agadas ina geda isaka a jamhuriyar nijar a birnin agadas ina geda lamindo a jamhuriyar nijar a birnin agadas ina geda ziko a jamhuriyar nijar a birnin agadas agadas karce sabon gari ina gaida shak malam sani a karce sabon gari a jamhuriyar nijar a birnin agadas ina da shak malam lawali a jamhuriyar nijar a birnin alit to a huta lahiya na muku fata alheri mai magana mamman lawali mai dawa a jamhuriyar nijar a birnin agadas a huta lahiya assalamu alaikum biyu ce hausa barka da warhaka mai magana mutula daga nan sokoto a najeriya ina son gaida mutum biyu zuwa uku ina gaida ibrahim haruna bengida wanda yake a jamhuriyar kamaru ina gaida samuna mai kabu kabu a garin masasaka ina gaida suraji a garin masasaka ina gaida sama'ila wanda yake a garin masasaka ado na lungu a garin masasaka malam baba na hasana wanda yake a garin masasaka da malam yakuba da kabiru da abdulaziz wanda yake a garin musa saka ina da kowa da kowa da suke garin musa saka da dangane da geza gaba ɗaya da kowa da kowa ina gaishe su ni ne murtala daga nan sokoto a najeriya assalamu alaikum radio jamhuriyar musulunci ta iran radio mai albarka muna jin daɗi kwarai da kuke bamu dama muna tofa albarkacin bakin mu dangance da karshen mako muna so mu isar da sakon mu na gaisuwa da amana arziki da farko ina gaida shugaban wannan shirin hassan barka da shi da ma'aikatan radio wannan ina gaida su duka ina gaida abokina sanusu madattai yusuf ina gaida lada ahmar girkau ina gaida hassan alhaji umar ina gaida ana agwami mai faci ina gaida sumayya abubakar shiya sarakuna ina gaida addami kwamfuta mai yamma ina gaida sanusu madattai ina gaida alkasun takwara na ana agadas ina gaida aljabbari na agadas alhaji lawa abbani ana agadas ina gaida rabilu sarkin aiki jihar maradi ina gaida gobaidu firezi zakin wacha ne muku magana alkasun babali ma har daga jihar agadas to da fatan duk lahirin waɗanda ka gaida sun ji ji saƙon naka kuma ina ga da kai ne ma zan daka wa shirin na yau birki mu huta lafiya. Yanzu kuma lokaci ne da zan gabatar muku da shirin duniyarmu a yau. duniyar mu a yau.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 babban jami'i mai kula da harkokin tsaro da siyasar wajen kungiyar tarayyar turai joseph borrell ya zargi kasar rasha da hannu a wurga duniya cikin masifar yunwa musamman matakin da ta ɗauka na hana kasar ukraine fitar da kayayyakin hatsi zuwa kasashen waje bayan da ta ɗaura damarar yaƙi kan kasar A wata makala da ya wallafa a shafin sanatocar Joseph Borrell ya bayyana cewa yakin da ƙasar Rasha ta ƙaddamar kan ƙasar Ukraine yana barazanar wurga duniya cikin ƙangin masifar yunwa, don haka dole ne ta hanzarta ɗaukar matakan da za su baiwa Ukraine damar fitar da kayayyakin hatsi ta hanyar tekun bahar Maliya. har ila yau yana mai cewa ana ganin yadda bullar yakin ta hana fitar da hatsi da taki daga kasar rasha duk da cewa takunkuman da kungiyar tarayyar turai ta kakaba kan kasar ta rasha ba su shafi harkar fitar da waɗannan kayayyaki da rasha take fitarwa zuwa ƙasashen waje ba don haka kungiyar ta tarayyar turai a shirye take ta haɗa kai da majalisar ɗinkin duniya da abokan hudarta domin ganin an hana bullar wani abin da zai yi mummunan tasiri wajen samar da abinci a duniya a cewar kafofin yada labaran turai barazanar samar da abinci da kuma kokarin fayyace gaskiya ga gwamnatin rasha dangane da matakan da aka ɗauka na kakaba mata takunkumai su ne muhimman batutuwan da ministocin harkokin wajen kasashen kungiyar tarayyar turai suka tattauna a kai a yayin zamansu a luxembourg a farkon wannan mako kamar yadda jami'in na kungiyar tarayyar turai ya jaddada yin zargi kan gwamnatin rasha dangane da yadda ta mayar da tekun bahar maliya ya zama filin daga da kawo cikas kan jiragen ruwa da suke jigilar kayayyakin abinci da taki daga kasar ukraine yana mai fayyace cewa matsalar ba ta kaita kan kasar ukraine kawai ba domin ta hada har da jiragen ruwa da suke safarar kayayyakin kasuwanci daga kasar ta rasha Hakanan Joseph Borrell babban jami'i mai kula da harkokin tsaro da siyasar wajen kungiyar tarayyar Turai ya bayyana cewa kasar Rasha tana amfani da tsarin kaso na haraji kan fitar da kayayyakin hatsi da take fitarwa yana mai yin tir da salon siyasar Rasha na yin amfani da kayayyakin hatsi da ake fitarwa zuwa kasashen duniya a matsayin wani makami na dozarta duk wanda ke adawa da yakin da ta daura kan kasar Ukraine. a nashi bangaren shi ma sakataren harkokin wajen kasar amurka anthony blinken ya zargi kasar rasha da janyo bullar masifar karancin abinci a duniya a yayin zaman taron karawa juna sani kan batun hanyar samar da abinci a duniya a wannan mako anthony blinken yana bayyana cewa shugaba putin na rasha yana kokarin janyo matsalar safarar kayayyakin abinci zuwa sassan duniya saboda duniya ta amince da bakar siyasarsa ta kaddamar da yaƙi kan ƙasar ukraine tare da kawar da duk takunkuman da aka kakaba kan kasarsa kuma yana daukan wannan salon siyasa abu ne mai sauki alhali babbar matsala ce za ta janyo wa duniya sakataren harkokin wajen kasar ta amurka ya kara da cewa a halin yanzu saboda matakin da sojin ruwan rasha suka ɗauka na killace teku ƙasar ukraine ba za ta iya jigilar kayayyakin gona zuwa wuraren da ta saba kaiwa ba a duniya yana mai fahimta cewa akwai jiragen ruwa da suke makare da kimanin tan miliyan ashirin na alkama a tashar jirgin ruwan garin odessa na kasar ukraine bayan kwaso kayayyakin abincin daga rumbun ajiya na musamman da ke kusa da garin odessa nata ta bangaren kasar rasha ta yi watsi da zarge-zargen da kasashen yammacin turai da amurka gami da ukraine suke mata kan hannu a bullar matsalar karancin kayayyakin abinci a duniya tana mai ba da tabbacin cewa a shirye take ta ba da lamunin wucewar jiragen ruwa da suke dauke da kayayyakin hatsi daga ukraine matukar gwamnatin kasar ta ukraine za ta cire nakiyoyi da ta dasa a tashoshin jiragen ruwan kamar yadda akwai yiwuwar fitar da kayayyakin abinci daga ukraine ta hanyar tashar jiragen ruwa na garuruwan moripol da badians na kasar ta ukraine da suke karkashin ikon rasha a halin yanzu domin fitar da su ta hanyar kasar belarus kafar watsa labaran bloomberg da ke kasar amurka ta watsa rahoton cewa halin da duniya ta shiga a wannan lokaci har ire-iren kayayyakin cimaka da suke da saukin samuwa a yanzu sun fara karanci inda aka fara samun karancin wasu shahararrun kayayyakin abinci a kasuwannin kasashen yammacin turai saboda yanayin matsalar canjin yanayi da na tattalin arziki da duniya ta shiga musamman na karancin kayayyakin abinci a cewar kafar ta bloomberg a kasar australia an samu karancin ganyen latas a kasuwanni lamarin da ya sanya gidajen sayar da abincin gaggawa na kan hanya suka ɗauki matakin ƙara ganyen kabeji a soyayyen kaji da suke soyawa da kuma abincin burga kamar yadda wasu rahotanni suke bayyana yadda albasa ta yi karanci a kasuwannin kasar japan da giyar kwalba da ake yi da hatsi a kasar jamus da kuma gurguru a kasar amurka hakanan an samu rahotannin hadarin karancin wasu shahararrun nau'ukan kayan lambu a wasu sassan duniya a gefe guda kuma ƙasar rasha ta kora duk wani zargi da ake mata na hannu a bullar matsalar karancin abinci a duniya ko ƙoƙarin wurga duniya cikin matsalar yunwa inda mataimakin shugaban kwamitin tsaron ƙasar rasha dimitri medvedev ya mayar da martani kan ire-iren waɗannan zarge-zarge musamman daga ƙasashen yammacin turai da amurka yana mai cewa ƙasashen turai sun taso ƙasar rasha gaba kan ta ɗauki matakin zuba ido komai na ci gaba da gudana kamar yadda yake kafin kafin fara rikicin kasar ukraine yana mai jaddada cewa kasar rasha ba za ta fitar da kayayyakin abinci da kudaden kasuwancinta ba medvedev ya rubuta a shafinsa na telegram cewa kasar rasha a shirye take ta cika alkawuranta amma tana tsammanin haɗin gwiwa daga abokan cinikayyanta ciki har da matakin ƙasa da ƙasa medvedev ya ƙara da cewa idan ba haka ba to lamarin zai zame rashin hankali saboda a gefe guda an ƙaƙaba mana takunkumai na fitar hankali sannan kuma suna buƙatar mu wadata su da abinci yana mai fayyace cewar wannan ba abu ne mai yiwuwa ba saboda mu ba wawaye ba ne har ila yau jami'in kasar ta rasha ya kara da cewa babu wani shirin da rasha za ta gudanar da ɗaukar nauyin fitar da kayayyakin kasuwanci daga kasar ta ko kasar ukraine saboda wadata wasu saboda kayayyakin abincin da kasar rasha take nomawa mallakin al'ummar kasar ne masu daraja kafin nan ministan harkokin wajen kasar rasha sergei lavrov ya kora wani zargin cewa rasha tana da hannu a bullar matsalar karancin abinci a duniya saboda matakin da ta ɗauka na ƙaddamar da yaƙi kan ƙasar ukraine yana mai bayyana cewa rasha ba ta da hannu a bullar matsalar karancin abinci ko rashin sa a duniya a taron manema labarai da ya gudanar da takwaransa na kasar oman said badr al-busaidi tun a watan mayu sergei lavrov ya bayyana cewa matakin da kasar rasha ta ɗauka kan ukraine ba zai taɓa yin tasiri a batun abinci da duniya take bukata ba ta kowace fuska iyaka dai matsalolin sun taso ne sakamakon haramtattun takunkumai da kasashen turai kaɗai suka kakaba kan ƙasar rasha lebrov yana mai bayyana cewa mahukuntan ukraine ne suka hana jiragen ruwa da dama da suke dauke da kayayyakin abinci tashi daga tasoshin jiragen ruwan kasar domin isar da su wuraren da ake bukata masana suna ganin baya ga bullar matsalar rikicin kasar ta rasha da ukraine akwai kuma wata matsala ta daban da ta taimaka wajen ƙara bullar matsalar abinci a duniya wannan matsala kuwa ita ce matakin da ƙasar indiya ta ɗauka na hana fitar da hatsinta zuwa ƙasashen waje masanan sun bayyana cewa cewa kasar indiya a matsayinta na ƙasa ta biyu daga cikin manyan ƙasashe masu fitar da kayayyakin abinci zuwa ƙasashen duniya ta sanar da dakatar da fitar da kayayyakin hatsi zuwa wajen ƙasar domin ciyar da al'ummarta bayan da aka samu bullar matsalar koma baya a yawan abinci da ake nomawa a cikin ƙasar wannan mataki da kasar indiya ta ɗauka ya janyo farashin hatsi ya ƙara tashin gwabron zabi baya ga matsalar yaƙi a ukraine lamarin da ya janyo farashin alkama tan guda ya kai euro 438.25 wannan shine sabon farashi bayan tashin ƙimar hatsi wanda ake mu'amala da shi a ƙananan kasuwannin duniya wani dillalin kayayyakin hatsi yana bayyana cewa tun a watan maris farashin alkama tan guda ya kai euro 425.50 sannan daga baya kowane tan ya haura zuwa euro 435 kasar india da a baya ta yi alkawarin aikewa da alkama zuwa kasashe masu rauni waɗanda suka dogara da samun alkama daga kasar ukraine ita ma kasar ta india a halin yanzu tana neman wadata al'ummarta da ta kai mutane biliyan ɗaya hudu matakin da ya ƙara janyo taɓarɓarewar matsalar kayayyakin hatsi a matakin duniya wanda hakan ya girgiza zaman taron manyan ƙasashe masu ƙarfin tattalin arziki a duniya yawan karuwan jama'a tana zuwa ne a yankin indiya da makwabtanta a daidai lokacin da harkokin rayuwa suke ƙara taɓarɓarewa kuma ƙasar ukraine da ta kama hanyar zama ƙasa ta uku daga cikin manyan ƙasashen duniya da suke fitar da alkama ta faɗa cikin rikicin yaƙi inda a wannan lokaci aka samu koma baya a fagen nomar alkama da kashi uku a wannan shekara a cewar kirdadan ma'aikatar noma ta ƙasar amurka usda ta kimanta cewa kasar ukraine tana da karfin fitar da alkama da ta kai ta miliyan goma ne kacal a wannan shekara ta 2022 idan aka kwatanta da shekarar da ta gabata ta 2021 inda ta fitar da alkama ta miliyan goma sha tara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 Moleka Iran. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum. barka Barkamu da haka da kuma sake da mu a cikin sabon shirinmu na Muleka Iran. Shirin yadda a cikin sa ka muku tarihi mai wurare masu zaɗan tarihi da ma wurare na addini. Ga masu sha'awar zuwa Iran domin yawon buɗe ido ko neman ilimi ko neman lafiya ko kuma harkokin kasuwanci. Har ila yau muna sharhi kan wasu mai mutuwa suka faru a cikin gida a nan ƙasar Iran. da fatan masu ya su kasance tare da mu kuma za su ji daɗin shirin amma kafin nan bari mu saurari wannan. To madalla yanzu bari mu shiga cikin kwarai shirin. Yau shirin namu zai kawo muku bayani ne game tarihin da daɗaɗɗiyar al'adar zane-zane da gine-gine da ke birnin Yaz a tsakiyar ƙasar Iran. Birnin Yaz babban misali ne na tarihin fasahar gine-gine da ake yi da tubali a duniya. Fasahar zane-zane mai cike da tarihi da ke birnin Yaz ya kunshi tsoffin unguwanni guda saba'in da hudu, kuma matsatsun lunguna da aka yi su da laka da furanni. Tsoffin unguwannin sun hada da Gulsurh da kuma Darvaze Mihriz, Darvaze khandak da kuma darvoze shahi da malmir a matsayinsa na wurin zama mafi girma da mutane suke rayuwa a ciki da ba a taba tabawa ba a duniya yana tunatar da mu wata tafiya mai daɗi a yankin hamada ga masu yawon shakatawa da buɗe ido na ciki da wajen ƙasar iran wata mata 'yar yawon shakatawa da ƙasar girka ta bayyana manema labarai irin abubuwan ban mamaki na tsarin zane-zane da gine-gine da ta gani a birnin Yazd da irin launukan da aka yi amfani da su a gine-ginen da ke birnin na Yazd da ba taɓa ganin irinsu ba a duniya. Kamar hasumiyar samar da iska a birnin Yazd, mutum zai so ji labarin wannan wuri. Wani ɗan yawon shakatawa ɗan ƙasashen waje ya faɗi cewa wurin shakatawa na Daulat Abba da ke birnin Yazd tare doguwar hasumiyar iska da ke wajen yana da kyau sosai. kuma bai taɓa ganin irin wannan tsari ba a ko'ina a duniya. Shi ma Andri wani ɗan yawon shakatawa da ya fito da ƙasar Rasha ya faɗi cewa bai san komai game da garin Yes ba a baya, amma kyawawan halayen mutanen garin da irin abincinsu mai daɗi da kuma tsoffin gine-gine na tarihi da suke da shi zai ɗauki hankalin duk wanda ya je wajen ko kuma domin kashe kwarkwatar ido. a wani bangare kuma wannan lardin na yaz ya yi marhabin da yankunan fada dangantakar kasuwanci da yawon bude ido tsakaninta da kasar ghana wannan ya zo ne a wata ganawa da aka yi tsakanin jakadan kasar ghana a iran irik botek da kuma gwamnan lardin na yaz mihran fatimi inda ya yi ishara game da ƙarfin masana'antu da wajajen tarihi da lardin yaz ɗin yake da shi kuma bayyana shi a matsayin birni mafi girma da aka yi da tubali ko blocks na ƙasa a duniya kuma birni na biyu mafi tarihi a duniya kamar yadda hukumar kula da ilimi da al'adu ta masar ɗinkin duniya wato unesco ta yi rijistar sa a haka kuma yana da muhimman abubuwan more rayuwa don karɓar baƙi 'yan yawon buɗe ido na ƙasashen waje da yake bayyana irin shirin yazd na kulla hulɗar tattalin arziki da ƙasar ghana ya ce lardin da a shirye yake karbi 'yan yawon shakatawa da tawagar 'yan kasuwa na kasar ghana haka zalika ya kara da cewa a bangaren yawon shakatawa neman lafiya an samar da yanayi da ya dace kuma an cire duk wasu turaku da za su iya kawo cikas wajen ganin haƙata cimma ruwa musamman abin da ya shafi shaidar izinin shiga ƙasa wato visa. daga cikin irin ci gaban da lardin yake da shi akwai batun samar da makamashin hasken rana wato solar energy a turance a nasa bangaren shugaban kasar iran ibrahim ra'isi a wata ziyara da ya kai lardin nayaz a masana'antar faharaj solar power ya ce lardin yaz ya dace sosai wajen bunƙasa harkar samar da makamashi na hasken rana a ƙoƙarin da ƙasar take yi na samar da hasken wutar lantarki daga hasken rana ya ce gwamnati tana goyon bayan bunƙasa harkokin samar da tsaftataccen hasken wutar lantarki a ƙasar don bunƙasa wannan ɓangare zai taimaka wajen cika gurbin buƙatar da wani ɓangaren ƙasar yake da shi na hasken wutar lantarki lardin yana daga cikin wurin da ya dace wajen bunƙasa harkar samar da hasken wutar lantarki don amfanin manoman ƙasar saboda wadataccen hasken rana da yake da shi shugaban na iran ya kara da cewa lardin yas yana da damammaki masu yawa da kuma mutane masu ƙwazo da aiki tukuru wanda wannan yana daga cikin halayen da mutanen wannan gari suka shahara da shi daga cikin manyan kamfanonin samar da wutar lantarki da ke birnin yas akwai kamfanin electro kavir factory wannan ban misali ne na irin nasarorin da ya samu wanda aka amfani da ingantacciyar fasaha don samar da bangoyi daban-daban na kayan wutar lantarki ya ce wannan masana'antar misali ne na yi amfani da takunkumi wajen ci gaban ƙasa kuma babban misali ne na nasarorin da aka samu wajen yin kirkire-kirkire a cikin gida ta hanyar samar da abubuwa masu yawa da ake bukata da suka shafi wutar lantarki a cikin ƙasa tare kuma da fitar da su zuwa ƙasashen ƙetare ba tare da taimakon wani daga waje ba. daga cikin bangaren abin da lardin yaz ya yi fice da shi akwai bikin baje kolin kayayyakin noma da suka haɗa da furanni da ake yin su ta hanyar sabon dabarun noma na zamani a birnin yaz a duk shekara ana gudanar da wannan biki na baje koli ne daga ranakun 27 zuwa 29 na watan mayu akwai kamfanoni fiye da 30 da suke halartar wannan biki don baje kolin irin kayan da suke da shi da suka noma daga lardunan yazd tehran karman ƙum isfahan markazi azerbaijan ta gabas da kuma kurasan razabi da dai sauransu akwai furanni da tsirrai daban-daban da kuma na'ura ta sanyaya zafa wuri musamman ma koren gida da ake noman zamani a ciki da kuma irin sabbin dabarun noma na zamani da kuma mashina da ake amfani da su wajen noman zamani inda ko kuma nan ne ma waje mafi muhimmanci da ya fi ɗaukar hankali a wajen bikin baje kolin. To ma saurare ga shi lokacin da aka ɗora shirin ya kawo jiki da ya zama wajibi in jalin zamu shirin a nan sai a tarbe mu a wani sabon shirin domin jin mu ɗauki da su da haɗan labaran da suka shafi ƙasar Iran. Amma don wanda suka tallafa shirin ya kammala ni da na kasance tare da ku daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa nake fatan alkhairi kuma na gayyatar ku zuwa ga shafin na yanar gizo wato www.tv1.ng domin jin irin labarai da kuma shirye-shiryen da muke yadawa a tashar tamu. Tuma saurare a yi lafiya. Yanzu kuma lokaci ne da zan gabatar muku da shirin Afirka a yau. Afirka a yau. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau. da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo batun sanarwar da hukumar kula da abinci da aikin noma ta Majalisar Ɗinkin Duniya fawo ta fitar ne kan yadda miliyoyin al'ummar Sudan suke fama da barazanar masifar yunwa da ni Sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jan abin da ya kunsa. a wata sabuwar ƙididdiga mai tayar da hankali da hukumar kula da abinci da aikin noma ta majalisar ɗinkin duniya wato fawo ta fitar yana bayyana cewa an samu bullar taɓarɓarewar yanayin samar da abinci a ƙasar sudan sakamakon haka hukumar ta fawo ta yi gargaɗi dangane da matsalar karancin abinci da ke kunno kai a ƙasar ta sudan musamman saboda wasu illoli da tashe-tashen hankula game da rigingimu da suke faruwa a wasu sassan ƙasar lamarin da suke janyo rashin gudanar da noma da bular karancin kayayyakin abinci game da taɓarɓarewar tattalin arzikin ƙasar a wani bincike da aka gudanar yana nuni da cewa akwai yiwuwar mutane miliyan goma sha ɗaya da ɗigo bakwai kusan kashi ɗaya cikin hudu na al'ummar ƙasar ana sa ran za su fuskanci matsananciyar yunwa a lokacin bazara mai zuwa wato a watan satumba wanda kirda don yawan mutanen da masifar za ta shafa suka karu zuwa mutane miliyan biyu idan aka kwatanta da yadda yawan jama'ar ƙasar ke karuwa daga shekarar da ta gabata zuwa yanzu jihohin yamma arewa da tsakiyar darfur khartoum kasalla da white nile waɗannan su ne jihohin da suka fi fama da matsalolin tashe-tashen hankula da taɓarɓarewar tattalin arziki suna fama da matsalar ƙarancin abinci a wani bincike da ƙungiyoyi da hukumomin kula da harkar abinci na duniya suka gudanar a baya a cikin wannan yanayi wakilin hukumar kula da abinci da aikin noma ta majalisar ɗinkin duniya fawo a ƙasar sudan baba gana ahmadu ya bayyana cewa waɗannan alƙaluma da ake fitarwa kan halin da sudan take fuskanta alƙaluma ne masu ta da hankali matuƙa saboda suna nuni ne ƙarara kan yanayin taɓarɓarewar harkar samar da abinci a ƙasar baba gana ahmadu ya ƙara da cewa idan har muna son kare mutane da yawa daga haɗarin faɗawa cikin mummunan ƙangi da yanayin halin buƙatar tallafin gaggawa da kuma kaucewa matsalar ƙarancin abinci da za su kunno kai a nan gaba to lalle muna buƙatar ɗaukan matakan rubanya sanya hannun jari a fagen samar da abinci a cikin kasar sudan don tabbatar da cewa manoma da makiyaya za su iya ciyar da kansu da al'ummansu a tsawon watanni masu zuwa hakika a cikin rabin farko na wannan shekara ta 2022 an yi fama da rikicin siyasa da matsalar durkushewar tattalin arziki a kasar sudan baya ga matsalolin da duniya take fama da su kamar bullar yaƙi tsakanin ƙasashen rasha da ukraine waɗanda su ne manya masu samar da kayayyakin abinci a duniya wanda yakin a halin yanzu ya dakatar da wani harkar zirga-zirgar kayayyakin abinci musamman alkama zuwa kasashen da suke bukata kuma duk hankalin manyan kasashe masu taimako a fagen jin kan adam a duniya ya koma kan rikicin ƙasar ta ukraine bincike yana nuni da cewa rikici yana ɗaya daga cikin manyan matsalolin da suke haddasa karancin abinci tare da haifar da taɓarɓarewar tattalin arziki gami da janyo tsadar kayayyakin abinci kamar yadda gurɓatan yanayi da bullar masifar fari suke janyo rashin samun amfanin gona mai kyau don haka ana sa ran amfanin gona na shekara ta 2021 zuwa 22 zai ragu fiye da kashi uku idan aka kwatanta da lokutan baya a fili yake cewa yakin da ake yi a ƙasar ukraine ya taimaka gaya wajen haifar da tashin gauron zabi na farashin kayayyakin abinci da makamashi a ƙasar sudan wanda ƙasar ta dogara ne da alkama da ake shigowa da ita daga yankin tekun bahar maliya don haka dakile shigar hatsi zuwa sudan zai ƙara janyo hauhawan farashin abinci da kuma ƙarancin alkama kamar yadda rashin yiwuwar shigo da ita a halin yanzu farashin alkama daga yankin tekun bahar maliya ya haura zuwa dalar amurka 550 kan kowane tan wanda hakan ya janyo karuwar farashi da kashi 180 cikin 100 idan aka kwatanta da shekarar da ta gabata ta 2021 Hukumar kula da abinci da aikin noma ta Majalisar Ɗinkin Duniya FAO tana ci gaba da faɗaɗa taimakon da take bayarwa manoma da makiyaya a yankunan karkara kuma har zuwa ƙarshen shekarar nan za ta taimaka wa mutane fiye da miliyan biyu ta hanyar ayyuka daban-daban da suka shafi ayyukan noma da kiwon dabbobi da kuma samar da kayan marmari bayan tallafin kuɗaɗe da kuma gyara muhimman ababen more rayuwa gami da samar da tsarin gudanar da noman rani na zamani da nufin sauƙaƙawa manoma har ila yau hukumar kula da abinci da aikin noma ta majalisar ɗinkin duniya fawo ta yi kira da a ɗauki matakin gaggawa a ɓangarori da dama ciki har da ƙara kuɗaɗe don magance matsalar ƙarancin abinci da ceto rayuka da kuma daƙile mummunar matsalar yunwa da take tunƙarowa a ƙasar a gefe guda kuma a wata sabuwar ƙididdiga da hukumar samar da abinci ta duniya wfp ta gudanar a ƙasar sudan ta kai ga sakamakon cewa hukumar ta wfp ta tabbatar da ƙaruwar masifar yunwa a sudan ƙididdigar ta bayyana cewa kimanin mutane miliyan sha biyar wato kashi ɗaya cikin uku na al'ummar ƙasar ne suke fuskantar matsalar ƙarancin abinci wakilin hukumar samar da abinci ta majalisar ɗinkin duniya wfp a ƙasar sudan eddie roy ya bayyana cewa bullar tashe-tashen hankula da matsalar canjin yanayi da kuma taɓarɓarewar harkar tattalin arziki gami da dambaruwar siyasa baya ga matsalar hauhawan farashin kayayyakin masarufi sun yi sanadiyar wurga miliyoyin mutane cikin masifar yunwa da bakar talauci a sudan edroy ya kara da cewa matakin da ake ɗauka na gudanar da ayyukan jin ƙan ɗan adam ba za su wadatar ba wajen shawo kan ire-iren matsalolin da ake fuskanta a bangaren ayyukan jin ƙai a ƙasar don haka dole ne a ɗauki matakin yin hubbasa cikin hanzari da nufin gujewa ƙaruwar yunwa da kuma ceto rayukan waɗanda matsalar ta shafa kai tsaye an yi kiyasin cewa matsalar karancin abinci da ta riga ta kunno kai za ta ƙara taɓarɓarewa a lokacin bazara a ƙasar sudan wanda kuma tuni ta fara daga wannan wata kuma za ta ci gaba har zuwa watan satumbar wannan shekarar kuma yanzu a wannan lokaci kusan kashi arba'in cikin ɗari na al'ummar sudan ko kuma kimanin mutane miliyan sha takwas za su iya shiga cikin matsalar karancin abinci kamar yadda hukumar samar da abinci da aikin noma ta majalisar ɗinkin duniya fawo ta yi gargaɗi tun a farkon wannan shekarar har ila yau wakilin hukumar kula da abinci da aikin noma ta majalisar ɗinkin duniya fawo a ƙasar sudan baba gana ahmadu ya bayyana cewa a kirdadan amfanin gona da ƙasar sudan za ta girba a shekara ta 2021 zuwa 22 ƙasar za ta iya samar da tan miliyan biyar da 5.1 na hatsi wanda zai biya buƙatar al'ummar ƙasar ne kimanin kashi biyu bisa uku sannan noma a halin yanzu baya samun tallafi mai kyau hakanan kiwo kiwon dabbobi sakamakon haka aka samu koma baya a fagen noma da kiwo don haka mutane da suke fama da karancin abinci a kasar za su iya karuwa sosai zuwa matakin da ba a taba ganin irinsa ba inda a ƙarshe hakan na iya haifar da ƙarin rikici da tashe-tashen hankula da za su raba mutane da muhallinsu a matsayin 'yan gudun hijira tasirin haɓakar matsalar tattalin arziki da na siyasa da kuma rikice-rikicen ƙabilanci da na gurɓatan yanayi da suka haɗa da bular fari da ambaliyar ruwa da kuma rashin samun amfanin gona mai kyau sakamakon ƙarancin ruwan sama duk suna daga cikin dalilan da suke kai ga raba mutane da muhallinsu a matsayin 'yan gudun hijira kamar yadda a halin yanzu abubuwan da suka haddasa karancin abinci a sudan musamman rikicin kasar ukraine suka kara ta'azzar al'amura wanda ya kai ga karin farashin abinci da man fetur a kasar Giyasin ya kuma yi nuni da cewa ɗaukacin jihohi goma sha takwas na fama da matsalar ƙarancin abinci wanda lamarin ya fi ta'azzara a jihohi sha shida kuma jihohi fiye da goma da suka fi cutuwa suna yankin Darfur ne da ke yammacin ƙasar Sudan da yankin ya shafe kusan shekaru ashirin yana fama da rikici da tashe-tashen hankula da suka lashe rayukan mutane kimanin dubu ɗari uku tare da tilastawa wasu kimanin miliyan uku ƙauracewa daga muhallinsu a matsayin 'yan gudun hijira a ciki da wajen ƙasar yankin da rikicin ya fi shafa shi ne yankin kereni da ke yammacin darfur inda rikici ya sake barkewa a cikinsa a ƙarshen watan afrilun da ya gabata da ya kai ga kashe mutane kimanin 179 tare da raba wasu kimanin 125 da muhallinsu baya ga kone-konen gidaje da na dukiyoyi cikakken bincike yana nuni da cewa karancin abinci da tashe-tashen hankula sun janyo kashi 90 cikin 100 na al'ummar ta kereni suna fama da matsalar rashin abinci a rahoton baya-bayan nan da majalisar ɗinkin duniya ta fitar ta bayyana cewa fiye da mutane 150 ne suka rasa rayukansu yayin da wasu kimanin dubu hamsin suka tsere daga muhallinsu sakamakon rikicin kabilanci da ya kunno kai a ƙauyen kulbus da ke lardin darfur a shirin yammacin ƙasar sudan hukumar kula da ayyukan jin ƙai ta majalisar ɗinkin duniya ocha ta bayyana cewa rikicin kabilancin ya kunno kai ne tun daga ranar shida ga watan mayu har zuwa 11 ga watan inda ya janyo hasarar rayukan ɗan adam da na dukiyoyi da suka hada da wani ƙonin gidaje kashe-kashen dabbobi tare da sace su gami da barnata kayayyakin abinci Stephen Dujarik kakakin babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi gargaɗin cewa kada al'ummar Sudan ta saki tashe-tashen hankula a lardin Darfur da sauran yankunan ƙasar su ƙara janyo matsalar hana gudanar da ayyukan noma a daidai lokacin da damuna ta fara sauka lamarin da zai ƙara janyo matsalar ƙarancin abinci a yankunan ƙasar baki ɗaya. a wani kiyasi da hukumar kula da abinci da ayyukan noma ta majalisar ɗinkin duniya ta yi a watan maris da ya gabata ta bayyana cewa rashin samun amfanin gona mai yawa a sudan ya yi tasiri wajen rashin samar da yawan abinci da ake bukata a kasar wanda zai wadatar da al'umma sakamakon haka ne kiyasin kula da yanayin samar da abinci a kasar ya fayyace cewar kasar ta sudan tana cikin matsalar taɓarɓarewar yanayin samar da abinci Masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya zo ƙarshe, a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban, ku huta lafiya. Da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu na wannan zango. a madadin waɗanda kuka saurari muryoyinsu nima da shirin sunusunti ke muku fatan alheri. ku huta lafiya